Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a yau Alhamis 16 ga watan Satumba. Kafin ku ja abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. An ci zarafin 'yan gudun hijirar Eritrea a Habasha. koriya ta arewa ta fito da wani sabon salon harba makaman kare dangi haka zalika za a ji cewar jamusawa na shirin fita rumfunan zaɓe to kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa lauyoyin da ke kare sheikh abdul sun janye to ko me yasa ta wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba sai a biyo mu a ji cikakken bayani wasu 'yan najeriya na ganin idan ba a kula ba kokarin gamawa da 'yan bindiga da ake yi yanzu na iya zama kura kawai a maimakon gamawa da su ɗin. ni shawara ta ga waɗanga jami'an tsaro in za su operation to su kula da ƙauyukan da ke makwataka da waɗannan garin da za a operation saboda an kurba tsayin iskan nan fannin sun kai idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa shirye-shiryen sallar lasar gishiri da makwabtan ƙasashe kan hallara na kankama Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da huwa Umar ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta da fatar an wuni lafiya. 'Yan gudun hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun sha cin zarafi da suka haɗa da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannun laifin yaƙi, in ji Human Rights Watch a yau Alhamis. Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai shalkwata a nan Amurka ya yi bayani dalla-dalla na rawar da sojojin Eritrea da mayakan 'yan tawaye daga yankin Tigray na arewacin Habasha suka taka akan kisan gilla da aka yi da alamar tilastawa 'yan gudun hijira komawa gidansu da kuma barna mai yawa a sansanin 'yan gudun hijira biyu. munanan kashe-kashe fyaɗe da sace-sace a kan 'yan gudun hijirar Eritrea a Tigray manyan laifukan yaƙi ne, in ji Latida Bada, daraktar hukumar Human Rights Watch ta Afirka. Ta ƙara da cewar shekaru da yawa Tigray ta kasance mafaka ga 'yan gudun hijirar Eritrea da ke tserewa cin zarafi, amma da yawa yanzu suna jin basa da wani mafaka. koriya ta arewa ta ce daga wani jirgin ƙasa ta harba makami masu linzami ɗin da ta yi a jiya laraba karo na farko da ƙasar ke ɗauki da makamin nukiliya da ta gwada wani tsari na harba makamin daga jirgin ƙasa cilla makamin na jiya laraba shine na biyu da koriya ta arewa ta yi a cikin ƙasa da mako guda yayin da take ƙara matsin lamba ga Amurka kan makaman nukiliya da ya tsaya cek. Hotunan da aka buga a kafafen yada labarai na gwamnati a yau Alhamis sun nuna wani makami mai linzami mai duhu wanda ya fito daga tashar jirgin ƙasa da aka kafa a kusa da rami a wani yanki mai tsaunuka wanda yake cike da bishiyoyin lemu da hayaki da wuta bayan harbin. Gwajin wanda ya haɗa da rundunar sojojin makami mai linzami na Koriya ta Arewa wani ɓangare ne na babban ƙoƙari don ba da damar ƙasar ta haddasa mummunar rauni ga sojojin da ke barazana a wurare da yawa a lokaci guda a cewar hukumar labaran Koriya ta Arewa. Labaran duniyar ake sauraro kai tsaye. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A ranar 26 ga watan Satumba, Jamusawa za su je rumfunan zaɓe a zaɓen tarayya don raba kujera a Bundestag, kuma su yanke shawarar wanda zai gaji Angela Merkel a matsayin shugabar gwamnati. alamar ƙarshe na zamanin Angela Merkel da yawa suna kallon wannan zaben a matsayin mafi mahimmanci a zaben Jamus a tsawon gwamman shekaru. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda lauyoyin da ke kare sheikh abdul-jabbar a shari'arsa da gwamnatin jihar kano wacce ke zarginsa da aikata saƙo suka janye daga kano ga baraka bashir da cikakken rahoton A zaman yau ne dai waɗannan lauyoyi na wanda ake tuhuma wato Sheikh Abdul suka janye daga kare shi inda kotu ta yi zama a ƙarƙashin mai shari'a Malam Ibrahim sarki Yola. Tun a zaman da ya gabata ne aka buƙaci sakamakon ji da na ƙwaƙwalwa daga asibiti domin tabbatar da lafiyar ƙwaƙwalwar wanda ake tuhuma a zaman yau wanda gwajin ya tabbatar da komai nasa lafiya lau yake. Haruna Magashi lauyan Sheikh Abdul a baya wanda ya ce sakamakon tattaunawar da suka yi da wanda ake ƙara bayan tattaunawar tasu ne suka ga cewar akwai bukatar samun matsayar janyewarsu a cewarsu hakan shine maslaha akan wannan shari'a ba ni da hurumin da zan ce ga abin da muka tattauna ko ga wasu maganganu da muka tsakanin mu da shi shi wanda ake tuhuma yanzu haka yana gidan kaso ba ku da access da shi yana ba ku da hanyar da za ku yi balancing dan haka zai fi mu tsaya akan takarda da muka bara a kotu cewa mun yi matsaya da shi akan cewa janyewan mu ita ce maslaha dan haka muka janye to lalle dai ba wata bukata da aka bi mu ta karkashin kasa sannan zan iya cewa ita wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba har yanzu muna da sanin cewa ana zalunta sani kuma muna sa ran in dai za a yi wannan shari'a tsakani da Allah a ƙarshe zai samu nasara amma babban muhimmin abu shine shi lauya ba zai tsaya wa wanda ba shi da kwanciyar hankali da shi ba farfesa mamman lawan yusuf harisan wanda shine lauyan gwamnati shi ma ya magantu ya ce dukkanin rahotannin asibiti sun tabbatar da lafiyar malamin. mu a bangaren mu ba mu yi suka ba wajen janyewar su saboda haka kotu ta ba su dama suka janye don sun janye kuma dole a waiwai shi wanda ake tuhuma to ya ake ciki. zai ci gaba da shari'a da kansa ne koko zai nemo wasu lauyoyi ya yi bayanin dalilin da ya sa lauyoyin nan suka janye wannan abu ne tsakanin su bai shafe mu ba shi kuma an ba shi dama ya kawo wasu lauyoyin in yana da niyyar haka ya ce eh yana da bukatar haka saboda haka kotu ta daga sati biyu a dawa talatin ga wata lokacin da zai gabatar da wasu lauyoyi da zasu su kare shi. Lawan Alhaji Ibrahim wani lauya mai sa ido wanda ya halarci zaman a yau ya ce kamar yadda shari'a ta kasance ta bangaren masu tuhuma da masu kariya ya ce lauya yana da damar da zai janye kare wanda ake tuhuma kuma doka ta ba shi dama da za su iya janyewa sannan akwai sirri tsakanin lauyoyi da wanda suke karewa. Wani damar doka ta zo in lauya ya janye yana da dama da zai janye kes in ya ga ko wani sabani ko wani rashin a kansa da kilayen nasa kuma doka ta ba ya dama da ya sanarwa kotu kuma sun janye su sanarwa kotu ko ko ta ba su umarni cewa su fita akwai sirri tsakanin ka da lauya da kilayen din a akwai haka kotu ta dawo ta kan cewa kana faɗi wani sirri a abin da ya faru kuma za a faɗa ba za a rikodin ɗin tsakanin su domin Allah ne ya san me yasa suka janye kuma shi ya ga ba da interest Allah ne ya sani. a halin da ake ciki da kotu ta ɗage sauraron karar har sai ranar talatin ga wannan wata lokacin da malamin zai gabatar da wasu lauyoyin da za su kare shi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram Ga Yusuf da ci gaban labaran duniya. Daga sabuwar hanyar dogo da hanyar mota wacce ke ba China damar kutsawa a karan farko zuwa tekun Indiya ta hanyar mayammar zuwa ayyukan samar da ababen more rayuwa a gabas a arewa da Sri Lanka. Damuwa na ci gaba da karuwa a Indiya yayin da kishiyarta China ke kusa da kusa a gabar tekunta. manazarta suka shaidawa muryar amurka yayin da india kuwa ta daɗe tana tunkarar china kan iyakokin himalaya kalubalen tekun kuma yana ƙaruwa, yayin da alaƙa da makwabciyarta a asiya ke taɓarɓarewa a watan da ya gabata beijing ta yi jigilar kayan gwaji ta hanya daga tashar jirgin ruwa ta yangwan ta mayammar da ke tekun indiya zuwa lardin yuan da ke kan iyakar china da ta jirgin ƙasa zuwa candu a lardin shuan da ke kudu maso yammacin china yayin da aka buɗe sabuwar hanyar kasuwanci manzo na musamman na ƙasar sri lanka a harkokin asiya sun juan ya ziyarci Myanmar don tattaunawa da shugabannin soji wanda suka hambarar da zababbiyar gwamnati ta ansan suki a watan Fabrairu. China wacce bata la'anci juyin mulki da soji suka yi a Myanmar ba tana ci gaba da ayyukan bangarori biyu wanda suka hada da tashar jirgin ruwa mai zurfi a Kyuktun na Myanmar kusa da Bay Bengal. Wani bincike da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bayyana sakamakonsa a jiya Laraba ya ce kashi na uku na allurar COVID-19 na Pfizer mai zubi biyu yana haɓaka garkuwa na mutum daga kamuwa da cutar. Amma ya ce tsarin na yanzu yana ba da isasshiyar kariya daga rashin lafiya. hukumar ta fda na duba bukatar pfizer ta bayar da allura rigakafi ta uku wanda kamfanin ya ce ana bukata yayin da ingancin ta ke karewa tsakanin watanni shida zuwa watanni takwas. A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda yayin da ake ɗaukar matakai iri-iri a 'yan kwanakin nan na ganin bayan 'yan ta'adda wanda don haka wasu batutuwa kuma ke tasowa muhammad nasir ya shirya mana wannan rahoto na musamman muhammad gareka matsalar rashin tsaro da ta baibaice najeriya musamman yankin arewa wadda ake ganin tagagar magani matakan da mahukunta suka dauka yanzu jama'a na ganin cewa suna tasiri sosai to sai dai duk da hakan wasu na ganin cewa dole ne fa sai mahukunta sun yi da gaske da aiwatar da dokokin da suka saka a jihohinsu kamin a samu haƙata cimma ruwa. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i malami ne a sashen nazarin tarihi a jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto kuma ya shafe sama da shekara goma yana bincike akan ayyukan ta'addanci a jihar Zamfara. Ya yi tsokaci akan matakin da aka ɗauka na rufe ne. Rufe kasuwanni abu ne mai tasiri kuma zai yi tasiri matuƙa saboda an basu cikin duhu an basu cikin duhun kai ba su san inda 'yan uwansu suke ba ba su san abun da duniya take ciki ba kuma a tunani na a hasashina na lalle wannan zai iya yin tasiri idan an bi ka'idodin ruhe kasuwannin saboda kasan duk kusuwa ta najeriya duk wadda aka ce ma ga ana tattalin ruhe ta zaka ga an buɗe wata an hana zuwa kasuwa an hana ɗaukan mai an hana communication lokacin nan zaka ga su kuma wasu sun samu gabar da za su shiga su yi aikata aikin asha. duk da waɗannan dokokin da aka saka ana samun rahotanni na kai hare-hare domin a jihar sokoto garuruwan da ke makwabtaka da jihar zamfara a ƙasa ga mako ɗaya an kai hare-hare har sau hudu na baya bayan nan shine wanda aka kai a garin wababe wanda rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta ta tabbatar da aukuwarsa lokacin da suka zo APO da mutanen su sun tafi wurin da other security operatives wanda a nan ma suka manta da fuel da komai nasu da kayan abinci ka san yanzu sun dan tsinci kansu wani matsi saboda contain order din nan sun sai mai da kayan abinci din nan suka gudu suka basu sai sun tafi da mutum tara akan hakan ne ma wasu mazauna yankunan ke kara shawartar mahukunta kamata ya a ce ni shawara ta ga waɗanga jami'an tsaro wanda zan na tabbatar da sun yi ni sanin wannan shawarar in za su operation to su kula da ƙauyukan da ke makwataka da waɗannan garin da za operation saboda an kurba tsayin iskan nan fa nan sun kai masani kuma mai sharhi akan lamuran tsaro da taktib awal baladir mai iya da jami'ar yusuf mai tama da ke jihar kano ya maganta akan abin da ya kamata a yi game da dokokin da wasu jihohi suka saka ma irin wannan dokan tana da wa'adi ba ta wuce wa'adin wata uku saboda idan ta wuce wata uku mutane kuma za su takura tsanani zai yi tsanani mutane kuma wayanda suke da sana'a an takura su ba sa yin sana'o'insu ƙananan laifuffuka kuma za su ƙara a cikin gari dole sai makotan jihohin nan gaba ɗaya su sun yi amfani da wannan dokar sannan za ta yi amfani don an wata jihar ba ta yi amfani da wannan dokar ba to za a dinga kuma shiga ta wannan bangaren wannan jihar da ba ta yi wannan dokar ba kuma suna samun wayannan kayayyakin kaga dokar ba ta yi amfani ba da waɗannan dokokin da aka saka tare da fatattakar 'yan bindiga da ake yi jama'a na cike da fata ta samun nasara da dawowa da zaman lafiya da kwanciyar hankali muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar mu ji inda aka kwana game da bikin nan na sallar lasar gishiri mai janyo jama'a daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar ɗin. Salabar ma gare ka. nan ina filin da aka saba gudanar da hidimomi na sallar lasar gishiri da ake kira kirsale a faransance wacce ke tattara makiyaya fulani da bugaje na jamhuriyar nijar da na sauran kasashe makwabta domin uh, sada zumunta tare da masanyar dubaru da hikimomi na kiwo ni sunana siliman ubahun ina president na commission fantasia commission regional sallar lasa gisiri sallah ce kamar wadda take da tarihi sosai Eh, sallah wurin ga da ake yin ta kamar wata zone ce wadda ake cima zone kin irazer wadda kamar cawanta da yake fitowa kamar cawa ne wanda yake da gishiri da fa'idar ta tawarin shine eh, gishirin kamar yana ba shi eh, isasshen lahiya dama makaya sun saba akwai wani lokaci da in yayi ko baka zo wurin gaba sai ka sayo gishiri ka zuba ma dabobi kamar shi yake bashi koshin lafiya to su kuma yanzu in sun zo sai su samu gishirin cikin ciyawa kuma su same shi cikin ruwa kun ga sai su koshi su samu lahiya kayan su koma ga garuwan suna na kudu wanda suka fito to lokaci ne wanda gwamnati tana dauka amma mm, bisa shi fuji kun ga yanzu deja a kirsali ba ta fara ba amma nan cikin dazuka na likitocin dabbobi suna tare a sun fara magani nan kuma lokaci ne wanda likitoci na wanda suke maganin sha na mutane kuma suke zuwa kuma su mutane magani kuma bisa harkar takardu da na aifuwa da na mutuwa na aure ana kiran zuzu su ma su je mutane su taruwa da ba su da takardu su amsu takardu kun ga abubuwa da yawa proje proje dawa an su duka masu hannu da shuni su ma lokaci ne wanda suke zuwa mutane suna saduwa da su suna ganin ayyukan da suke yi suna ganin eh, suna kama kukan talakawa suna gamo da su don akwai wa'ansu kasashe wanda suna kusa da mu misali da mali da najeriya da algeria wa'anda babu iyaka babu frontier tsakanin mu da nasu suna halarta wannan sallah za dai a ci gaba da irin waɗannan hidimomi har tsawon kwanaki uku kamar yadda aka saba wanda kuma a bana shugaban ƙasa muhammad bazum ne zai halarci wannan biki domin karfafawa makiyaya gwiwa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga garin ingal da ke yankin Agadas arewacin jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan shayi da matsalolinsa da kuma jin shin yana kara wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir da ke asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Yawa barka da hajiya hawa. To likita da farko menene ma shayi ko kuma kaciya kamar yadda wani bangaren hausa suke kira da abu kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin najeriya ko a najeriya ko a cikin bakake akan fi wa yara kan kanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a ƙasa ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili a likitance menene yasa ake yin kaciya yana da muhimmanci ne domin idan aiwa mutum kaciya yakan hana wadansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta kamar wani abu da muke cewa phimosis sai fatan ta rife wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan sannan sai abin ya zama musu ciwo kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra ita kuma ta sami ciwo na infection na kwayan cuta a waɗansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma waɗansu ma ba sa yi amma illan idan mutum har ya girma abin da aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kamar mutum ɗaya daga cikin mutum dubu goma wanda zai iya samun kansa a kan azzakarin shi amma bayan haka akwai kwayoyin cuta waɗanda za su iya mutum zai iya ɗauka ko kuma za iya zai iya sawa wato kamar iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya su kuma waɗannan ciwoyi ya haɗu da kamar wanda ake cewa ciwo mai karya garkuwar jiki hiv akwai su syphilis akwai su herpes akwai su wata kwayan cuta ana cewa cytomegalovirus duk irin waɗannan cututtukan akan samu dalilin rashin yin kaciya amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abin sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take dauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa shine za a samu waɗannan cututtuka a wani lokaci ya kamata a yi kaciyar nan shin idan mutum yana karami ne ko kuma idan ya ɗan tasa ko kuma idan ya girma al'adan turawa akan so a yi wa yaro wai tun bai gane zafi jiki ba saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kaciyar ba sa yi ne wai saboda kada yaron su ya ji zafi to amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi kaciya din to saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna ganganana amma a musulunce da al'adance na hausawa akan so yaro ya shekara kamar biyar zuwa shida zuwa bakwai wadansu sukan ce sukan yi ne shekara bakwai ne wadansu sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta noziri saboda yawanci a irin wannan shekara hudu biyar shine ake kai yara noziri suna shekara shida daga nan za su fara firamare da sauransu to akan so kafin su fara firamare a yi musu kuma kuma a al'adan hausawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba to kuma a fahimta na lokacin sanyi kwayoyin cuta ba su cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba shi ne dalilin da yasa ake yin kacin a wannan lokaci wato a al'adance ma akwai hikima to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum to a kowane lokaci a likitance za a iya yi tun daga haihuwar yaro har zuwa ma har ya girma za a iya ba lokacin da ba za a iya yi ba waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma sun kai adulthood sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yadda ya kamata saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin nan da kowane lokaci za a iya yin kaciya to misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka shin idan aka zo aka yi masa daga bayan nan zai samu lafiya zai samu lafiya kwarai da gaske domin ai bayan an yi kaciya in za a ba da waɗansu kwayoyin magunguna wanda zai hana kwayan cuta ta hau da wanda zai kashe zafi har zuwa abin yawanci bai wuce sati daya kwana goma ya warke. Ka irga wasu kwayoyin cuta da suka shafi HIV da wasu da kai lissafa ne da ba zai eh. iya tunawa ba. Eh. Idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala watakila mafitsara ta samu matsala da sauransu. Eh. Shin idan aka zo aka yi masa daga baya zai samu lafiya ga waɗannan cututtukan da a to kafin a mishi kaciya din za a ba shi magani domin a warkar da waɗannan abin nan saboda za a yanka jikin fata ne ba yiwa da waɗannan ƙwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya din saboda haka za a bashi magunguna wanda zai kashe waɗannan ƙwayoyin cuta bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya din to idan aka bashi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyan ba shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo idan wajen da ya samu waɗannan cutar yana tare da shi zai samu sai dai wajen misali a ko a wajen iyali ne idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata din kuma ba a yi kaciyan ba ya sake komawa ya sadu da ita to shi ma zai sake ɗauka a yi to sai dai idan ita ma saboda yawancin waɗannan kamar stds da ake kira yawanci dole idan an yi tiritin namiji an ba wa namiji magani ita ma mace da ake tare da ita ita ma sai an ba ta magani saboda haka akwai auna-aunan da za a yi ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin kwayan cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi saboda haka nan sai a bada magunguna din sai zama an yi maganin cutar da yake damun namijin da kuma wanda yake damun mace. Shin ya za a kwatanta yawan irin matsalolin nan musamman ma a Najeriya? Shin akan samu irin matsala haka? To akan dan samu amma yawancin mutanen Najeriya su suna yin kaciya. Kowane kabila ma na Najeriya yana yin kaciya. Saboda haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne ko kuma shi ma yana da ciwon ita ba ta da ciwon zai iya sa mata ba wai rashin yin shayi din bane ba rashin yin shayi bane daga karshe likita wata shawara zaka ba wa jama'a kan idan ma sun dan ji wani abu ya kamata dai a ce mutum ya duba lafiyarsa malam bahaushe ya ce lafiya uwar jiki saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai ba duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti saboda ah, su likitoci harkansu ne za su iya gane wace cuta ce kuma ya ya kamata a yi wa wannan cutar domin mutum ya samu waraka To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. mu mai hoji Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Za mu fara da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa muna kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da kar ta amince da bukatar da shugaba Buhari ake mata ta neman sake karɓo bashi domin bashi na neman yi wa ƙasarmu yawa. kuma ga shi ba gani a ƙasa muke ba don haka ba mu ga amfanin baɗi idan har babu rai ba sai kuma ra'ayin sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya mai cewa salam sashen hausa na muryar amurka hakika yin garkuwa da sarkin bungudu na jihar zamfara a hanyar kaduna zuwa abuja da wasu 'yan ta'adda suka yi abin bakin ciki ne ya Allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da nahiyar Afirka kai da ma duniyar baki ɗaya amin su amin. Shiko Haruna Muhammad Katsina ce yake kai co mu dai a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina ba mu san ana yin mulkin demokaradiyya a wannan lokaci ba. Duba da ganin tunda gwamnatinsa ta hau mulki muka tsunduma cikin kuncin tsadar rayuwa mai muni. daga ƙarshe sai ra'ayin bakwa haruna bajoga na ƙungiyar arewa media writers mai cewa hakika yadda harkokin sadarwa a wannan zamani suka zama jigon rayuwar al'umma ta bangaren zumunci da kasuwanci ya nuna cewa al'ummar zamfara suna cikin takura saboda dalilai na katse layukan sadarwa da aka musu a ƙarshe muke addu'ar allah ya sa katsewar ta zama silar samun zaman lafiya a jihar zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. hijira daga Eritrea da suka samu kansu cikin yaƙi da aka shafe wata da watanni ana yi a Habasha sun fuskanci cin zarafi da suka hada da kisa fyaɗe wanda ya zama bayyanannun laifukan yaƙi, in ji hukumar Human Rights Watch a yau Alhamis. kana an ji cewar koriya ta arewa ta ce daga wani jirgin kasa ta harba makami masu linzami waɗanda ta harba a jiya laraba karo na farko da kasar ke ɗauke da makamin nukiliya ta gwada wannan tsarin na harba makamin daga jirgin ƙasa Haka zalika an ji cewar a ranar 26 ga watan Satumba Jamusawa za su fita rumfunan zaɓe na tarayya don zaɓar wanda zai maye gurbin Angela makel. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima can idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Julie ne da wacce ta haɗa mana shi. da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kaɗa Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.